Bismillahi rahmanin Rahim. Wa zai furta kashi na sha hudu. Nawa ka samu a kasuwar? Nawa ne shi na kuma? Ya kirkice da dariya sai na zo za mu yi lissafi. Ehe, hakan ya kamata. Tana so ta ce mashi su bidiyo call tana jin nauyi. Sun kusa awa kafin su yi sallama tun da ya dawo Kano ayyuka suka yi mashi sauki. A rana sai su yi waya sau hudu. Chatin kuwa ko da yaushe suna online. Ya rasa inda zai sanya kansa da tan yan mata. Sati ɗaya da koma Bilkisu ta koma shi kuma ya ce mata sai ta satin sama. amma duk rana ɗaya suka dawo yana son ba ta surprise ne bambancin shigar dare suka yi sosai don lokacin da suka zo dutsen ma ɗaya saura na dare ya kalli sadiq an dawo fagen fama suka ƙirƙice da dariya sadiq ya ƙara langaɓe kai ka dubi girman allah ko roba roban ne ka sai mana mu ma wannan semester ɗin Allah ban sai ka bari kawai mu yi ta aro muna 3 in 1 haka yana matuƙar burge ni da saka ni nishaɗi kada Allah ya sa ka siya mugu ya wuce ya bi shi yana dariya don ba kai ba bilkisu duk duniya yanzu kun fi sanya ni ciwon kai federal university dutse ma hutun ya amshe ta ta yi kiba ta kara yin jawar ba ta son zuwa lecture ɗin Dr. Richard munafiki saboda ta tsane shi shi kuma yana iya ba da test idan ya ga ajin ba mutane Milik lace ne ta saka yana daga ratsin flowers orange, ɗinkin riga da skirt, sannan ta bi da doguwar hijab. Agogo kawai ta ɗaura sai zoben azurfar da ke hannun hagu. Tafiya take kanta a ƙasa, wani haushi take ji har cikin zuciyarta. Idan ta tuna kilas ɗin yau ba Anwar, ga mamakinta ajin cike yake da rabi. Rabi duk an dawo. Daga nesa helin ke ihu oyoyo Billy biyu Beauty. Tana ‘yar dariya, tana ƙara sauri tare da ware hannu suka rungume juna. Kin je Amerika ne? Irin wannan fresh haka? ta tantsare da dariya suka faɗa ajin karab suka yi tozali da ta zaro ido anwar ya sakar mata murmushi kawai wani daɗi ya zarce ta kamar ta ruga ta rungume shi take ji ya ƙara kyau shi ma ya yi haske ta yi ƙasa da kai kawai tana murmushi tana shirin tana shirin zama ya taso Helen Move ya janyo ta da hannu ya fiddo da ita sit ɗin shi kuma ya zauna wani mugun kishi ya turnuƙe ta ta kalle shi a hasali jin yadda ka wani kama ta baka iya cewa baka iya ta wuce ko ta gafara dole sai ka caci mota ta ciku mota ta karasa magana tana maka mishi harara an kuma dawo fa yau din nan har na fara tafka laifi au hakan da kai daidai ne to ka je ka makadar da bai ta amwar ka doka uban tsoki ya dafe kai oh my god na ji ban kyauta ba ki yi haƙuri ba zan kara ba shi kenan ko kin ji na ji ta faɗa ina tsaraba ta ya mika mata hannu tana ɗaki na yi na yi tunanin baka dawo ba jiki ki ɗaukon ina jiran ki Kana jira na a ina? Lecture ɗin kai zaka ma? Ai ba zai zo ba yanzu. Yayi ko kafin ya ƙaraso. <tsk> Mutumin nan bai yi ba wallahi. Tashi mu je in baka ta miƙe. Ya shafa kai da hannu. Ki je ki ɗauko min ina nan ki dawo. In je in kuma dawowa? Yi mana. Idan na bi ki muka je kina bani kina bani zaki gudu. Ta yar dariya. In gudu kamar wata mara gaskiya. I ni dai je kike dawo ina nan. Me za ka yi a nan ɗin? Jiran ki zan yi kawai har ki dawo. A'a idan na tafi ka kaga ma sai ka biya ka sai ka biya ka karba kawai wallahi ba zan karba ba kuwa ki je ki dawo akwai labarin da zan baki ta koma ta zauna mu gama labarin tukunna sai mu tafi tare ka karba ya kalle ta beta ina Suleiman shi bai dawo ba wallahi ban sani ba ya su momi lafiya lau me kika siyo min tsaraba ta yar dariya kana sauri ne ka jira zaka gani mana ina salalar business ina bakin ce zamu je na siya miki abin da kike so ba tabbas amma dole in ji Dumus kuma. Ya ce da dariya har yana dukan tebur. ‘Yan aji duk suka maido hankalinsu, sai dai ba wanda ke jin me suke cewa, wato ki ji Dumus. Ta kalle shi tana murmushi imana, ashe da gaske ka dawo, suka ji magana daga sama, kwatsam. Duk suka ɗago, da ce, tsaye tana murmushi ta sha wanka, ya ɗan kamar ba shi ne ya gama dariya yanzu ba. Ina dawo ya kike, ƙalau, ya hutu, lafiya, da Allah ka zo minti biyu ina son magana, ko dai ki bari sai an jima ko kuma ki faɗa a nan. An jima yaushe? Ibinin mai bi? To an jima za mu haɗu. Ta juya ta wuce. Miƙewa ta yi. Ina za ki je? Ya bi ta da idanu. Ta tsuke fuska ɗaki mana saboda mu fida ta zo. Ta dilla mishi harara. Ta isa ta kore ni ne? Idan bata isa ba ki zauna to. Ko dan kin ji na ce mata an jima. Wallahi dan ta kyale ni ne. Ina za ta ganni? An jima ɗin. Na sani. Ai za ta maka waya. Ko baka zo ba ko? Wallahi na miki alƙawari ba zan ɗauki wayarta ba. Ko da ta kira ni. Ki yi haƙuri zauna. Tagoma ta zauna ya kalle ta yana ‘yar dariya, saurayinki ya shiga uku don kina da kishi sosai da sosai. Ta shamar ba ta yi magana ba, wayarsa ta yi ƙara yana duba ya ga Alhaji Murtala ya masa text cewa zai kira anjima. Ya kalle ta, haka shi ma Suleiman kike saka mishi doka da hora shi akan kula mata? Murmushi kawai ta yi ta ce hmm, ina ruwana da su, kawai ba na son raini ne. Ki yi hakuri, zan mata faɗa sai ta rinka baki girma. Ta kalle shi, ya gyara fuska alamar ba wasa. Cikin sanista ɗin nan za ki fidda min gwana cikin su Aure nake so gaskiya. Saura kaɗan ta ɗora hannu a ka. Ta ce, hmm, ko ba za ki fidda min ba. Ta daure ta cije ba tare da ta kalle shi ba. Ta ce su wace ce ta fi birge ka. Ya yi jin ruwan ido ba zai bar ni na tantance ba. Wace kika ga tafi? Ta harare shi ban sani ba. Ta miƙe. Ina da aiki ɗakin. Ya gumtse dariya shi ma ya miƙe. Suka jera kamar ta kwasa a guje ta bar shi a gun take jin. Kin san rayuwata ina son mace wacce ba ta da tsoro. Ai shi kenan. Ba ni ciki kawai ta faɗa cikin rai saboda ni kam kamar farar kura nake dan tsoro. Mai kyau, mai ilimin addini, wayayya, fara mai dogon hanci, mai tsawon gashi, yar gayu. Shin wai ni yanzu ina ruwa na kake ta faman lissafo min? Ka je can ka nemo mana. Yayi yar dariya, ke nake faɗawa irin wacce zaki nemo min. Mu fi da ka je mu fi da ka je na Mufida ka je na zabar maka Mufida, ita ce ke da duk qualities ɗin da ka zayyano. Ya kara gimtse dariya, Mufida ba fara ba ce kuma ba ta da gashi dogo attach, har ma ka sani, ta zaro ido. Imana, kowa ma ya san haka, tana ɓoye gashinta ne. Tana gashin gashinta ne? Sai ka je Sadiq nemo maka, ke zaki nemo. Ta murmushi ikon Allah, dole ne? To ai ke ce babbar ta ko? Ke ma sai in taya ki zaɓe, ni ai an mun miji. Ya bazga uban tuntuɓe saboda tashin hankali, saura kaɗan ya faɗi, ta yi sauran tarewa. Kamar za ta taɓa shi, ta ce subhanallahi sannu. Ya miƙe idanuwa ya miƙe idanuwansa duk sun fara canzawa daga farare zuwa jajaye. Da gaske an maki miji? Ya faɗa yana gyara takalmansa, ta ƙaƙaro murmushi ta ce, ai kuwa dai ina da wanda zan aura. Bai ƙara magana ba har suka je ƙofar gida, ya tsaya kansa juyawa kawai yake Ta fita da 'yar ƙaramar leda ta miƙa mashi ga tsarabar, ya kasa sanya hannu ya karɓa. Ta ƙwara mashi ido ya sunkuyar da kai ƙasa kawai. Lafiya dai ko? Lafiya ya yi shiru. Gabanta ya faɗi. Faɗi Anwar lafiya? Ta ƙara faɗa a hankali, ya ɗago kai, ƙirjinta ya buga duk ya wani gigice, ya yi kicin kicin da rai. Ya suna wanda zaki aura, ta kalle shi. Wai shine abin da ya sanya ka damuwa? Ya mata wani kallo, dole ta kawar da kai saboda ta tsani kallon banza da nainin wayo. Akan me zai dame ni? Ta yi murmushi, to na ka canza lokaci guda. Kaina ne yake min ciwo, ga tsarabar ta miƙa mashi ledar ya juya ya juya ajiye wurin ki zan karɓa wallahi bai yiwuwa ina ce shine dalilin biyo ne ya kalle ta na ce ki ajiye kuma bana buƙata. ta tare gabansa da sauri wai me ya faru ba nuri in wuce please wallahi baka lafiya sai ka faɗa min me ya ɓata maka rai cikin zuciya kuwa sai daɗi take ji wato anwar ita yake so yake ta gewaye gewaye gewaye ya kalle ta sai ya koma cikin bango ya harɗe hannuwa ya sokar da kai kai nake saurare ta riƙe ƙugu Ya yi shiru ta fara magana cikin faɗa-faɗa. Ka ce in nemo maka matar aure, na zaɓar maka, ni kuma ba ni da ikon da zan ce ina da wanda nake so. Ke, ya raka mata tsawa, na ce kada ki so wani ne? Ta yi baya da sauri cikin razana, ya matso kusa da ita. Da ki so wani, da ki tsaya haka bai dame ni ba, I have nothing to do with that, and it doesn't make any difference to me. Ikon Allah ta faɗa, kamar yana jaranta Cikin ɓacin rai ta kalle shi, ni ya dame ni ne, ko mafi da shi ya sa da ta tare ni ta min warshin wayo na bari sai a gabanka na mata wonin saboda bana tsoron ka baka gabana dan koka faɗin ta yi da hannu biyu ya buga bayanta da bango wallahi tallahi idan kika ƙara kwalla suka zubo mata sharar ta fashe ta ta rintse ido Allah ya so duk ba a dawo sosai ba kofar gidan ba kowa ya rintse ido da ƙarfi ya sake ta a hankali ta yunkura za ta ruga gida ya tare ta da hannu idan baki so in ƙara taɓa ki kada ki motsa ta fashe da kuka hankalinsa ya yi ƙololuwar tashi bai san ya faɗi na shiga uku ba bilkisu ta sa hannu ta toshe kunnuwanta ki yi haƙuri don Allah na guda ki ne kawai ganin ya ɗan matsa baya ta yunkura ta ƙara guduwa ya kuwa kamo ta da ƙarfi yaya zan ta miki magana ba ki ganewa na ce idan baki so na kara taɓa ki kada ki ce za ki gudu ko da ma kina son hakan ne ya faɗa cikin tsawa ta ƙara rushewa da ƙarfi na tsane ka wallahi ba na son ganin ka ka ƙyale ni har cikin ƙasan zuciya ya ji maganar ya daure ya ce na jikin tsane ne ki yi haƙuri na yi kuskure ba zan ƙara ba wasa nake yi fa ni ma ai da wasa nake yi ka fara wasa kike yi ba a miki miji ba ta mishi banza saura kaɗan ya ƙara kamo ta don ya rungume ya saki wani murmushi na san wasa kike yi ni ma Kawai ina son ganin fushinki ne, don shi kaɗai na yi misan cikin hutu. Ki yi haƙuri, I'm sorry, ya riƙe kunnuwa. Kin ji? Don Allah ki yi haƙuri, wallahi ba zan ƙara ba. Ta wage hawayen da ƙasan hijab ɗinta, kawai ka yi shiru kanta a ƙasa. baki da wahalar yin kuka. Me na kuka a nan Bilkisu? Kina da shugaba ko? Mm. baki magana? Yau ni kuma tawa ta same ni an ƙara yin fushi da ni. Don Allah ki yi haƙuri, kin ji? Ba ni tsarabar, ya miƙa hannu. ta maida duka hannuwanta ba ta ɓoye ledar har lokacin ba ta ɗago kai ba ba za ki bayar ba zan ƙara taɓa ki wallahi don zan karɓa da ƙarfi ki bani da arziki kawai zan ajiye shi lokacin da ka nema yanzu na nema saboda haka ki bani ya ƙara miƙa mata hannu ya sa hannu zai janyo hannayenta ta yi saurin fiddowa ta miƙa mashi ta kalle shi rai bace idan ka ƙara gigin taɓa ni wallahi za ka yi dana sani ya karɓa yana marmashi na ji ba zan ƙara ba mun shirya ko ya faɗa yana kallonta kin ji mun shirya ba za ki yi magana ba A prefer ki yi min masifa da wannan shirin fa barin da wannan lokacin me yasa kike da wuyar lallashi ne haka kai kuma kafiye na ci ko ya yi dariya wallahi na ci gare ni tabbas ko za mu kwana a nan sai kin ce mun shirya sannan kin yi dariya matukar babu waɗannan wallahi kin ji na rantsi a nan za mu kwana idan kuma kika yi ƙoƙarin guduwa zan riƙe ki a hannuna ba zan sake ki ba har sai na tashi tafiya Idan kuma kika sami damar shiga gida da gudun nan naki bin ki zan yi har ciki in kamo ki. Na shiga uku ne Bilkisu akan miye wai wannan dokokin ya kara yar dariya akan ina so mu shirya kada mu bata. Na ce mun bata ne ko ka ji na yi fushi ne auhaba wahaba wai babu ko ɗaya ciki ta harare shi kawai ya ƙara yar dariya shikenan. Maganar lecture wannan sanista din idan na saki na sake na ganki da Suleiman na rantse da Allah zan ɗauki mataki a kansa a wani dalili very good question ya gyara tsayuwa na farko ni nake koya miki karatu ba shi ba na biyu ko kun zauna a jaraba ke ke bashi amsa ba shi bane ke baki ba na uku idan ba zaman kilas din ba ka taba zuwa ka ganshi shi a nan ta rike kugu akan wani dalili zaka sanya mishi doka a kaina na taba hana ka tsayuwa ko magana da ajaban yan matan ka? ya kirkace da dariya yan matan nawa ne a jebo ta yi shiru to ki ci gaba da kula shi kika idan bai bace bat bai bace ba bat ta ɗan yi dariya ya ƙura mata ido lalle mun shirya ya ɗaga hannu sama alhamdulillah wayarsa ta yi ƙara aka yi ta kira ya ki ɗauka kina ganin wasa ko Allah sanyawa zan yi aiku ku da shi matsayinka na ta tsare shi da ido matsayin abokin Bilkisu wanda bai san kowa ya raɓe ta magana ta makale da alama ya kusan yin su da baka shi ma abokina ne kamar ka na fi sakewa da shi fiye da kai saboda ba shi da faɗa ko kaɗan ni kuma na tsani faɗa a rayuwata wannan abotar riƙar za ta yi lastin ya zaro ido da gaske kike yi ko wasa ta yi shiru tana marmashi ke ɗago kai ki kalle ni ki kuma maimaita abin da kika ce ni da Suleiman duk matsayin mu ɗaya ta ɗora hannu bisa kai wallahi idan akwai abin da ya fi shiga uku a yau to ni cikin sa nake dan Allah an warka bar ni haka nan na gaji yunwa nake ji har an kusa kiran sallah zan dawo an jima ba sai ka dawo ba za mu yi magana ko ta waya ne zan dawo da karfe takwas idan baki fito ba zan shiga har cikin in fiddo ta buɗe baki sannan ta tsuke fuska ni fa bana fitowa da dare na kuma faɗa maka tun last semester na fi kowa sana haka sai ni ɗin anwar ne dole ki fito saboda ni maganar ta makale ita kuma ta tattara hankalinta kaf a kansa yi murmushi ki je ciki sai na dawo anjima Kaduna rigasa ta yi duk suka yi tsuru ba kamar shi Guiltiness ya kama shi. Ta ƙaƙaro murmushi wanda ya fi kuka ciwo kafin ta ce, Oh, sorry. Ta juya ya kiran duniya amma ba ta dawo ba. Ya saki Amira da sauri ya bi bayanta, nan da nan kishi ya turnuƙe ta ita ma. hawa iska suka to mata shar. Federal University ma. amma. wani ɗin ya mayar da nisa karai. Shi girman kai ya hana ya fito ya ce yana sona, shi ne yake ta gewaye-gewaye, bai san halina ba. A dole yanda banzayen 'yan matansa ke zub da kila suna kroshin ɗinsa, ni ma haka yake so na ba dai Bilkisu ba, ko zan mutu ba zan ci ina san sa ba. Zan daure na cije na nuna mashi ban san inda ya dosa ba, ina, ina, ga idan ya ji uwar bari zai furta. Ya faɗa bisa gado, ya kalli sama, Sadiq ya kalle shi, an dawo fa, ba ga miscos ɗina ba, ina so in ce ka amso mana abinci MIM. Abdul ɗin fa ya daina dafa indomi ne? Kai ubanka da indomi ɗin nan. Wai me yasa kake son gana mana azaba ne? Ya ƙyarƙyace da dariya. Azaba ce cin indomi? Ni fa ba zan je wani MIM ba. Kawai mu yi normal life na student, kada mu bambanta. Uban wa ya ce to ba ka sai mana gida ba, ka kawo mu hostel. Ya ƙara murmushi, ba za ka gane ba. Ban ganewa wallahi. Ranar da aka gano ka tabbas ka shiga uku. Insha Allah, har na gama babu wanda zai sani. ya buɗe ladar da Bilkisu ta bashi. Ƙamshe doki hancinsa, rantsatsen agogo ne mai tsada cikin kwaba. Kai ya tashi zaune, menene? bilkis ta siya min agogo wallahi, ya faɗa yana ɗaga shi sama. Hmm, wannan babbar kyauta ce, ka daina cinye wa ‘yar mutane kuɗi ba. Ya yi murmushi, ya cire na hannunsa ya mayar da nata. Awar a fidda maganar wasa, ka dubi girman Allah, ka sai mana gida ko ka kama mana haya, mu bar wannan kwama talar. So kake yi na yi ma wata ciki? Ya zaro ido, yes? bari na fito maka a mutum sak don ubanka yanda 'yan matan nan ke kawo mana hari kana tunanin idan na ware ba za su bi ni ɗaki ba ko ni katako ne da zan ga mace daga ni sai ita na shikenan ai shikenan next time by now mun fara ban kwana ma wanda ta yi kara ya ɗauka ya ɗan kalli sadiq buga mana 16 million times times 42 please bayan ya ajiye sadiq ya haɗo musu ot suka sha sannan suka tafi masallaci To masu saurare, a nan za mu dakata. Bismillah.